Da jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda ake buɗe Tonki Power Wallet da kuma yadda za ka yi backup ɗin passphrase ɗinka. Da farko za mu shiga cikin Play Store. Ga shi nan Play Store. So za mu danna. So bayan ya buɗe mana za mu zo inda aka rubuta search. Ga nan inda aka rubuta search. Za mu shige shi. so bayan mun shiga ga nan inda aka rubuta search a apps and games wannan wuri kenan so za mu danna to anan za mu rubuta ton keeper ton keeper so gashi na rubuta ton keeper sai mu satin so bayan mun satin gashi nan ya nuna mana ton keeper ton wallet so da yake already ni ina da shi kun ga nuna mun open ne kawai ya nuna mun open saboda already ni ina da shi so amma idan kai baka da shi zai nuna maka zai nuna maka install ne a nan gurin zai nuna maka install so ni already da yake na riga na installing din shi sai nuna mun open kawai kai tsaye a gefen dama so bayan ka installing din shi kai ma idan ya nuna maka install sai ka danna kan install so bayan ka install zai nuna maka open a kan nan ko kuma a nan din to ba in ya nuna maka open din sai ka danna open yanzu ni barin danna open so mun danna open sai mu dan jira shi kadan ya bude so gashi ya bude so gashi nan ya kawo mana zaɓi guda biyu gashi nan na farko na farko uh, create new wallet na biyu kuma import existing wallet so mu da yake yanzu sabon wallet za mu bude to za mu danna create new wallet so bayan ya danna mun danna zai bukaci mu eh, mu creating passcode guda hudu to yanzu bari mu danna 1 2 3 4 code mai sauki kawai sai mu ƙara maimaita wannan kod ɗin da muka sa a farko 1 2 3 to sai mu jira shi so gashi nan ya kawo mu wani shafi wanda zai buƙaci mu enabling um, enable notification so gashi nan enable notification za mu danna kai so bayan mun danna kai zai nuna mana nan sai mu danna allow so shi kenan ton keeper ya buɗu amma kuma ba mu gama aiki ba za mu je mu copy za mu je mu yi backup ɗin press za mu yi backup ɗin press mu saboda yana da very very yana da matukar mahimmanci idan ba mu yi ah, backup ɗin shi ba muka canza waya ko kuma muka share application ɗin to ko da nawa ne a cikin wallet ɗin mun yi asaran shi kenan su kifa ba za su iya dawo maka da shi ba saboda wannan decentralized wallet ne ba sa da access da abin da ah, kake yi a cikin application ɗin so ta yaya za mu yi wannan aikin so ga nan inda ka rubuta ah, ga inda aka ga nan wurin setting bari mu zo ne kawai ga nan setting sai mu danna kan setting to bayan mun danna setting ga inda aka rubuta backup ga inda aka rubuta backup so sai mu danna kan backup din so ga nan man, um, backup manually sai mu danna kan backup manually so daga nan uh, ga sha kawo mana zaɓi na biyu so, uh, na farko da na biyu na farko a uh, continue na biyu cancel to so, za mu ɗauki na farko continue sai sai mu danna so nan ma zai buƙaci mu sa password ɗin da muka yi amfani da shi a farko wurin buɗewa to za mu sa 1234. so gashi nan gashi ya nuna mana passphrase ɗinmu kenan so waɗannan kalmomi guda 24 suna da matuƙar mahimmanci kamar da na faɗa a farko har idan dai muka rasa waɗannan code ɗin to lallai za mu rasa dukkanin wani abin da muka ajiye a cikin wannan wallet ɗin shi yasa yana da matuƙar mahimmanci na farko yanzu za mu yi screenshot idan mun yi screenshot so za mu kuma nemi takarda mu rubuta sai ka nemi takarda ka rubuta ka ajiya inda ka san ba zai lalace ba sannan kuma ka sa shi a email ɗinka don saboda gudun karka misin ɗin shi saboda shi ne kamar security code waɗannan code da muka sa 1 2 3 code uh, abin 5 4 uh, ɗin duk kawai jos an sa ne kawai amma wannan shi ne a matsayin asalin muhimmin abu sosai mu danna uh, sai mu danna check backup wannan kenan check backup to sai mu danna shi so idan muka danna zai kawo mana wani zaɓi haka kun ga anan ya sa number 8 nan ya sa number 10 nan ya sa number 11 so yana nufin a cikin kalmomin da aka bamu mu je mu ɗauko number 8 mu zo mu sashi anan sannan mu je mu ɗauko number 10 mu zo mu sashi anan kana mu ɗauko number 11 mu sashi anan kada ku manta abin dama sun sashi number ne kowanne da numban shi to yayin da kake rubutawa kai ma dole zaka kiyaye waɗannan nambobin dole zaka kiyaye waɗannan nambobin yanzu misali kun ga wannan gashi mun je cikin screenshot ɗinmu wani sai mu duba wanne ne number 8 kun ga number 8 shine number 8 shine bottom sai mu zo mu sa bottom bottom mm sai mu zo number 10 sai mu sake koma mu duba wanne ne number 10 Ambaton shi ne theory. Sai mu zo mu sa theory. To sai mu koma mu duba wanne ne number 11. Number 11 shi ne sister. Number 11 shi ne sister. Sister, okay? So shi kenan sai mu zo mu danna don haka. Idan muka danna don yanzu mun yi backup ɗin a uh, recovery pass press mu kenan. so yanzu shi kenan mun gama yanzu duk lokacin da misali aka ce muka canza waya muka share wannan wallet ɗin a cikin wayan tsohuwar wayanmu so za mu iya dawo da shi a cikin sabon wayanmu insha Allah so kada ka manta ka yi liking sannan ka sharing idan a wa YouTube kake kallon mu sai ka danna mana subscribe sannan ka liking ka sharing da sauran mutane su amfana na gode